wannan jawabin ne dangane da abubuwan da ke faruwa yanzu yiwa bayan gudanar da babban zaɓen da aka yi a wannan jiha idan za mu iya tunawa lokacin yankuwar neman zaɓe mu ta da kufa wajen neman goyon bayan al'umma wannan jiha domin su zaɓe ta babu shakka jam'iyyar pdp ta gudanar da yankuwar neman zaɓe ba tare da tashin hankali ko ta'addanci ba bisa la'akari da cewa babu mu da buƙatar wani ya rasa rayuwarsa ko dukiyarsa don biyan bukatan mu lokacin zaɓuɓɓukan da aka yi mun lura da wasu abubuwa da na bayyana ƙarara na ƙudurin 'yan adawa na yin siyasa ko a mutu ko a yarai ta hanyar ta'addanci ta'addanci da tada hankali da tsoratarsuwa da kuma sa jami'an tsaro su kama shugabanni da magoya bayan jam'iyyar mu har da ranar zaɓe rumfunan zaɓe da jam'iyyar muke da ƙarfi an fuskanci matsalolin zirga-zirga da kayan aiki abinda ya haddasa aiko wajen gudanar da zaɓe cikin lokaci babu shakka muna da masanar irin yadda 'yan adawa suka yi amfani da jami'an zaɓe dab da lokacin ƙari zaɓe gwamnatinmu da kuma jam'iyyarmu na da ƙudurin tabbatar da gudanar da zaɓe na gari kuma tsaftatacce cikin yanayin zaman lafiya da kwanciyar hankali inda kowa zai zaɓi wanda yake so ba tare da tusasawa mun kuma yi cewa yin haka shine babban nasara fiye da cin zaɓe ƙudurinmu na neman goyon bayan ku shine na yi jama'a aiki ba wai nuna masu ƙarfi ba muna son a bar jama'a su zaɓe mu ko akasin haka bisa ra'ayin kansu ina son in amfani da wannan dama domin in kira ga al'ummar wannan jiha da su yi haƙuri da kuma kasancewa masu biyayya ga doka da oda a kodayaushe ya kamata mu tuna cewa za a yi babban muhimmin zaɓe ga rayuwarmu a matsayinmu na jiha nan da 'yan kwanaki kaɗan masu zuwa wanda ya ƙumshi zaɓen gwamna da na 'yan majalisar dokoki ta jiha saboda haka ina kira ga jama'ar wannan jiha tamu mai albarka ta sokoto da sadaukar da kansu don samun gagarumar nasararmu lokacin waɗannan zaɓuka masu zuwa bisa ga haka ina kira ga jama'ar wannan jiha da mu fito gaba ɗayan mu domin mu zaɓi shugabanni na gari da za su jagoranci matakin gwamnati mai matuƙar tasiri ga rayuwar mu ta jiha kada mu bari a tsorata mu wajen sauki wannan muhimmin nauyi da ke bisa kanmu zan yi amfani da wannan dama in mika ta'aziyar mu a madadin al'umma da gwamnatin jihar sokoto ga 'yan uwanmu mutanen karɓar kuma musamman a ƙauyukan dalijan rakonni da kalhu wanda eh, eh, cikin daren eh, a ta shige yan da suka kawo musu hari har allah yawa rayuwar mutum kusan goma sha shida salwanta allah ya ci kansu da rahama allah ya kyauta mu ƙarshe ina son yawan da wannan dama da jawo hankalin jami'an tsaro da ƙare da tsamara da ƙaimi wurin tabbatar da cewa an kare jama'a cikin wannan jihar dukiyoyinsu haka ma ina mika godiya ta musamman a madadin gwamnatin jihar sokoto da kuma wannan jiha bisa ga irin goyon bayan da kuke bamu tare da fatar za ku ci gaba da irin wannan kokarin ya ku yan uwana jama'ar jihar sokoto ya kamata mu tuna cewa allah shi ke bada mulki ga wanda ya so kuma lokacin da ya so na gode wasalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh Jeszcze dwa, jeszcze dwa.